وقنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا يقوتا في الكعدة هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو تدري حدود تلاتين لترى wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na Ali bin Abi Talib da ke babban dodo cikin birnin Zaria domin ci gaba da karatun littafin al'abar. idan za mu tuna karatunmu da ya gabata mun yi bayani a akan farlan alola a yau da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala za mu bayani a kan sunnonin alola shi ne mai littafi ya ce wasu na nuhu sunnonin alola shi za mu yi bayani a kai yau suna a wajen usuliyun da malaman hadisi shine zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikinsa ko abin da ya tabbatar da shi amma a wajen fukaha suna nufin aikin da bai zama fa'ali ba amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana lizumtansa sai dai akwai wani dalili cikin dalilai da ke nuna ba wajibi ba ne ba farali ba ne a wajen fuka ha shi suke ce masunna to alola dole ne kafin sallah kamar yadda muka sani kuma makon da ya wuce mun yi magana a akan farlansa a yau za mu yi magana kan mai sunnoninsa وسننه غسل اليدين الى الفوعين عند الشروع سنن الاولى نفرق اوانك هناي زوا ويان هنو ألوك شمفار الأولى سناتي أنا أقوي أبي اللغة منذ الأولى ba mu soma da farillai ko rukunan alolan ba sai aka soma da sunna me sa? shi ma'anar wannan sunnar ta bi farallin mahimmanci ne a'a to me ya sa saboda in ka ɗauki siffar alolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya soma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki hadisin abdullahi bin zaid wanda ya sufanta alolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin Usmanu bin affan wanda ya sufanta alolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisai mabambanta ba ma waɗannan ba duk aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen alola yakan soma da wanke hannu zuwa wuyan hannu kafin a aikata komi kuma kafin a shigar da hannun cikin ruwa a ɗiba ko da abin alolan mai buɗaɗɗen baki ne sai ka karkata shi ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu ɗaya kenan ka sake karkata shi ka sake wanke hannunka zuwa wuyan hannu biyu kenan ka sake kanka tashi ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu a karo na uku wannan umarni ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya inganta a hadisi annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa idan ɗayanku ya falka a bacci kada ya saka hannunsa a cikin ruwan da zai alola ko wanka ko ma menene فإنه لا يدري aina باتت يده hadisin yace domin mutum bai san a ina hannunsa ta kwana ba hannu mai yawace-yawace ne mai taɗe-taɗe ne kila ma ka ƙwaƙulo busasshen da ɗanye-ɗanyen kashin ka ka ji ƙaiƙayi a dubin haka ba ka sani ba annabi dai ya yi umarni da ka wanke hannunka kafin ka saka a ruwan da za ka yi amfani da shi kuma a aikace idan ka bibiyi a lolar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wanke hannu kafin komai a lokacin alola na daga cikin mu'ujizar musulunci yau duniyar kiwon lafiya tana ba wanke hannu mahimmanci a komai domin mafi yawan cututtuka ta hannu ake samun su hannu shi ke taɓe-taɓe hatta kuɗin nan da muke taɓawa wani yana da cuta a hannun shi ya damuka ya baka ka damuka baka sani ba wasu cututtukan sukan na so. ga wanda ya amfani da abin da wanda ke da shi suka yi amfani don haka duniya ko da na kafirci ne na kiwon lafiya kullum suna nasiha akan a kula da wanke hannu mu'ujiza ce ta musulunci ba ɗan kaɗan ba don haka muna fatan za a kula da wannan wanke hannun na ambata sau uku to ka wanke sau uku cikan sunna ne cikar sunna ne amma in ka wanke so ɗaya ya yi in ka wanke so biyu ya yi amma cikar sunna ka wanke so uku duk wata gaban alola da za ka wanke ta sau uku in ma na dole ne na ɗayan ne dole in ya wanku da kyau na biyun da na uku sai ya koma mustahabbi abinda za a baka lada in kayi ba za a zarge ka ba in ba kai ba farko kenan walmadmadatu sai kuma sunna ta biyu kuskure baki kuskure baki malamai suna cewa almadmada shine tahrikul ma'i filfami, ka ɗibi ruwa ka gunsa da hannunka na dama ka kada shi shine almazmaza wasu daga cikinmu a alola ba su tantance abinda ake ce ma kuskura baki da asuwaki in an zo an so ma alola ba a yin asuwaki ana kuskura baki ne wani in ya zo kuskura baki haka yake yawo da yatsansa a baki ko ina in ya tsaruwa ba haka ake yi ba mazmada almazmadatu shine ka ɗebo ruwa da tafin hannunka na dama ka gunsa to ruwan kawai a bakinka za ka yi ta kaɗawa kai sama da shi ka ƙasa da shi ka hagu da shi ka dama da shi ka kuskure ya kuskuru sannan ka zubar shine almazmazatu aswaki kuwa ana yi ne kafin a soma alola hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli wudu ba dan dai kada na matsa ma al'ummata ba to da na ba su umarni su yi asuwaki duk zarafin da za su yi alola a wata ruwayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laula an shukka ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli sala da na umarci al'ummata ba don kada na matsa ma jama'ata ba da na umarce su da yin aswaki a duk zanafin da za su yi sallah sai aka ce to sunna ce idan za ka yi alola ka samu iccen aswaki ka yi aswaki sannan ka soma alola kuma sunna ce idan za a yi ikama a tada sallah ka samu aswaki ka yi aswaki duka sunna ke ladansu na musamman ne ga wanda ya lizimci haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mahimmancin yin haka ya kwadaitar da mu akan yin haka amma in ka so mu alwala kuskura baki aka ce ka yi ba asuwaki ba in ka sa hannu kana gogewa kana kada ruwa da ruwa da yatsa kana asuwaki da yatsanka kenan asuwaki kawai in ka cika ruwa a bakinka fufufufufufu sai ka zuba shi kenan shi ake kira mene almadmadatu sai sunna ta uku wallistin shaƙa sai kuma ruwa a hanci a kafafen hanci biyu menene shaƙaruwa malamai suna cewa kuwa jazbul ma'i ilal amfi ka yi numfashi ka ja ruwa da hancinka tare da ruwa ya shiga shi ne abinda ake ce ma allistin shafu sunna ce daga cikin sunnonin alola. to wannan jan ruwa ana son ka ja da kyau wasu fa ba sa yin instin shaki in suka ɗan ɗoɗana ruwa a tafin hannunsu sai su bugi kafar hancinsu tare da yin instin shaki ba jazbil ma ilal am ba ka ɗoɗana ruwa a hancinka ba wani haka ke kawai ya ɗan bubbugi hanci da danshi ba haka ba ne ruwa sosai hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa balig fil listin shaqi illa an takuna sa'ima a wajen shashaka ruwan nan ka isa matuƙa ma'ana ka ja sosai ba kuma yanda za ka shaƙi ba sai in kana azumi ne sosai sai ka ja sama-sama domin kun san kafan hanci yana da hanyar sadarwa zuwa uwar hanji zuwa ciki yana iya shiga ya tsige shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya shiryatar da mu in ba azumi kake ba ka isa matuƙa wajen shashaka ruwa in kuma kana azumi ka yi tsaka tsaki kada ka isa matuƙa don kan ruwa ya faɗi zarce shine wa balig filistin shaƙi illa an takuna sa'ima sunna ta hudu kenan wallistin sam da take ruwa daga karin hanci take ruwa daga karin hanci tace ruwa daga karin hanci shine ikhrajul ma'i min al shi kuma sai ka huro numfashi maimakon ka ja ka huro wancan kuwa kaga da bambanci lokacin da za ka shaƙa ruwa da dama za ka sa amma in za ka fyace ana son babban yatsarka da asababa matsiwaci sai ka kama hancin ka fitar da ruwan alasa mun gane duka waɗannan sunna ce cikin sunnonin alola hadisai sun zo daban-daban ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alola famazumada watan shaƙa watan tsara ya yi alola ya shaƙa ruwa a ya kuskura baki ya shaƙa ruwa ya ƙyace ruwa ya ƙyace ruwa akwai ruwayoyi da suke nuna idan ka zo kuskura baki ka ɗibi ruwa ka kuskure da ɗan raguwan za ka sha ruwan ka tafi wato ka tafi da su a karo ɗaya ka ɗebo ka gunza ka zubar ɗan abin da ya saura ka sake ɗebowa ka sa a baki ka kaɗa ka zubar ɗan abin da ka rage a hannu ka shaƙa ka sake guntsowa ka sa a baki ka kaɗa ka zubar ɗan abin da ya rage ka shaƙa akwai kuma zancen da ke cewa kowanne za ka yi masa tsiba na musamman wato ka ɗebi na kuskura bakinka daban ka kuskure ka sake kuskurewa ka sake kuskurewa sannan ka shaƙa ka sake shaƙa ka sake shaƙa a abubuwa masu kama da juna irin waɗannan a mazhaba ta imamu na maliku suna cewa ka sabunta ɗiba ruwa mustahabi ne kada ka yi amfani da raguwar ruwa kamar yadda muka yi bayani a farko kuma suna da dalilan duk wanda ka yi ana fatan insha Allahu ka dace baka yi da ka ba in Allah ya so subhanahu ta'ala. ka dace da sunna wa raddu mashin ra'asi da kuma mai da shafan kai makon da ya wuce mun faɗi cikin farlan alola akwai shafan kai kai na tsomawa ne daga inda gashi ya fito ƙarken goshi sannan ka bibiyi duk gefen gashin kanka ta ƙasan tushen kunninka dukkanka ne ta ƙasan tushen kunninka dukkanka ne daga nan ka koma ƙeya ƙarshen mafitan gashinka ake son ka shafa ko ake umuttanka ka yi shafa ka yi shafa ka tafi da shi zuwa ƙarshen gashinka a ƙeya famali ne wamsahu bi kuma da nassin alkur'ani ka dawo da shafan kai zuwa goshi matsaran gaki sunna ce tafiya na farko wajibi dole dawowa sunna ina ga lokacin da ya gabata mun yi bayanin shafan kai cewa abinda ya fi ka shafe kan duka kuma ka dawo da shafan kan duka domin ka fita daga saɓanin fahimtar malamai duk an yadda cewa shine mafi ɗaukaka inda aka ƙara ma juna ilimi shin in na shafi wani ɓangare a kaina ya yi ko bai yi ba akwai masu cewa yayi akwai masu cewa bai ba amma kamala ita ce a tufar manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aka yi fama saha bi ra'asihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'asi wa zahaba ila qafahu ثم ردهما ila haisu bada don haka mafi cancanta ka yi yadda aka ce kuma shafa ɗaya kamar yadda muka ce ka haɗa hannayenka kamar haka duk da dan shi ka tafi kaga ka shafe kan sai ka dawo cikin sauƙi mun yi bayani lokaci da ya gabata cewa duk yadda kai shafan kan yayi kamar yadda mai risala yake cewa wa kaifa ma masaha ajza'ahu idza aw abara'at ko yaya kai shafan yayi in ka shafe dai kan duka kai haka ne kai haka kai haka kai dawo kai haka kai haka to amma dai ka yi na farkon nan da muka sufanta ka tafi ɗaya ka dawo da hannayenka shi ya fi tahiyar dole dawowa suna, sai suna ta gaba wato suna ta hudu wa mashul suna ta biyar ko wa mashul uzinaini da shafan fatun kunnuwa ya ake shafan kunni yadda ake shafan kunni akwai yatsunka biyu sababa na hagu da na dama su ne za su dubi fuska akwai yatsunka biyu ibham manyan yatsu su ne za su koma su dubi kai bayan kunni sai ka shafe waɗannan su a nan suke gashi a nan su kuma waɗannan suna ciki a shafe a bi kunnin don shafin kunni ciki ya fi wahala don ciki ne da tudu da kwari da wani kwari sai mu lura don in an zo a kyautata shi kada a shafi gefen kunni a ce an shafi kunni baya da sauki har yanzu kamar yadda muka yi magana a kan mazatu wallistin shaƙo wallistin karu akwai wanda suke ganin raguwar wanda kai shafan kai za ka yi shafan kunni da shi domin akwai ruwa yadda take nuna ya ɗibin ruwa hannu da shi ya shafi kai ya shafi kunni akwai ruwayoyin da ke maganan ka sake samun ruwan da za ka shafi kunnin daban shi ne sunan mu ta gaba na mai littafi da ya ce wata jididul ma'ila kuma da sabunta mai ruwan shafan lokacin da za ka shafi kunnuwarka a sami wani ruwa mustaƙillar wanda da su ne za ka yi shafa ga kunnuwar taka suna ta gaba tibu bainal fa'a'id wajibi ne ka jeran tafarlai ba alkur'ani ya ce idza qumtum ila salati famsulu wujuhakum sannan wa aidi ya ila ilal marafiq sannan wamtahu bi ru'usikum wa arjulakum waɗannan farillai ne da za ka zo alola baka wanke fuska ba sai ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu sannan ka dawo ka wanke fuska da sani da gangar alolarka ba ta yi ba baka da alola saboda ka saba ma abin da alƙur'ani ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abda'u bima bada Allahu bihi a wani hadisin ibda'u bima bada Allahu bihi lokacin da za ku yi ibada kowani ibada ne to sai ku soma da abin da Allah ya soma ambato da abin ya soma da shi alwala mun ga yadda aka yi mana tarkibi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi alwala a aikace shi ma an nuna mana Yanda ya yi tarkibin alwala saba ma haka saba ma shari'ar alkur'ani mai girma ne da sahihiyar sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba ma wannan asali guda biyu to yana cikin hatsari domin komi na iya samunsa na fitinar rayuwa da makoma wa mai shaƙiƙin rasula min ba'adi ma ta bayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا kaga abin ba سوكي dole ne ka yi kwaikwayo musulmi ɗan kwaikwayo ne ba ɗan ba ni na iya ba ne alkhairi duka da rahamar Allah da tsira gobe kiyama yana cikin kwaikwayon da kai na ayyukan manzon ne sharri kuma ka saba ma yanda yayi kamar yadda Abdullahi ɗan Fodiyo yake ambatawa wal khairu kulluhu fil ittiba wa sharru kulluhu fil ibtida' والله لا يؤبد بالأقول بل قربه بشرعه المنقول الخير قبادينا تترق قيقيا أيك منزل الله صلى الله عليه وسلم ƙololuwar shari ka ƙaji wani abin da ba shi ne ba don ba a bauta ma Allah da naga ya dace sai dai da abinda shari'a ta zo da shi Da haka dole ne ka yi tartibi ka soma da abin da Allah ya soma da shi me yasa muke soma wanke hannu ai mun ambata saboda mai fassara mana alkur'ani lokacin alola da wannan sifa ya sifanta mana kuma da zaka karanta hadisin usman bin affan na sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tufan hadisin ko tufan alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisin abdullahi bin zaid za ka ga wannan tartibin kamar yadda muke yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi domin an yi naƙali ne tun daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sahaba zuwa ga tabi'un zuwa ga tabi'u tabi'ina zuwa zuwa har zuwa gare mu muna fatan kuma hakiya mata tashi za a rinka koyi da alolar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man nasiya fardan to ya gama maganan sunnonin alola kamar yadda muka gani wanke hannaye zuwa wuyan hannu kuskura baki shashaka ruwa tafiyace ruwa mai da shafan kai sabunta ruwa jeran tafarin lai kaga guda bakwai ya ambata mana Allah ya ji kansa to kana alola sai ka manta baka wanke fuska ba kai da a hannu ka wanke hannu ya za a yi ko kuma baka yi shafan kai ba sai ka kama wanke sawu kana gama wanke kafa sai ka tuna to ya za ka yi to shi ne zai gaya mana yadda za mu yi wa man siya fa'adar wanda ya mance da wani fa'ali min a aba'ihi daga cikin gaɓuɓɓen alolarsa ya manta bai wanke ba ya tsallake shi Ka ta zakara hubil kurbi idan ba kai nisa ba sai ka tuna kana gama wanke hannu sai ka tuna baka wanke fuska ba fa'alahu wa ma ba'dahu sai ka dawo ka wanke fuska kuma duk abin da kai bayan kafin wanke fuska wanda ya kamata ka gabatar da wanke fuska ne sai ka maimaita ma'ana kamance baka wanke fuska ba har ka je ka wanke kafa ka yi shafan kai ka dawo da shafan kai kai shafan kunni ka wanke sawu amma duk ka manta ba ka wanke fuska ba to sai ka dawo ka wanke fuska ka sake wanke hannu ka yi shafan kai ka dawo da shafan kai ka yi shafan a sannan ka je ka sake wanke sawu waɗancan da ka yi so mushe wa in tsala idan lokaci ya yi tsawo haka yi sallah bayan ka gama sallah sai ka tuna ai sanda nake alolan nan ban wanke fuska ba ko ban yi shafan kai ba ko ban wanke hannu zuwa gwiwan hannun ba ko ban wanke kafa ba kwata-kwata to idan haka ya auku kuma lokaci ya yi tsawo fa'alahu wa'adahu sai ya dawo wannan gabar kawai zai wanki da sunan cika alolarsa wa a'ada ma salla qablahu idan kayi wata salla kafin wannan lokaci da ka je ka wanke wannan sai ka dawo kuma ka mai da salla misali ai ba mu dade da gama maghrib ba to yanzu kawai sai ka tuna aiko sanda nake lola ban wanke fuska ba to sai ka tashi tsan ka je ka dibi ruwa da niyan za ka kammala a lolanka ta wanke fuska sai ka wanke fuska sai ka dawo ka haɗe waje guda in ka samu waje a nan in ba ka samu ba sai ka fita waje sai ka mai da ba. ina ganin an gane to shine abinda mai littafi yake cewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani waje na lam'a a kafan wani sai sallah ko zai salla ya ce ko ma ka yi sake alola ko ma ka alola sallah ba ta yi ba wa in taraka sunnatan wannan ga wanda ya bar farali kenan to idan mutum ya bar sunna fa kamar misali kuskun a baki ko ya manta da shashshakar ruwa ko ya manta da dawo da shafar kai ya bar wata sunna kenan fa'alaha sai ya je ya aikata abin wala yi idis falata, amma ba zai mai da sallah ba kasantuwar ba wani rukuni ne daga cikin rukunan alolan ya bari ba shi ana daukan wanke fuska da wanke hannu zuwa gwiwa da shafan kai da wanke sawo rukunai ne a alolan to kuma duk sanda kake ibada in baka aikata wani rukuni ba ba wannan ibada kaman aikin haji yana da rukunai hudu ihrami tsawafi, sa'ayi tsayuwa a arfa idan ka algace ɗaya ba ka yi ba kwata-kwata ba ka da aikin haji idan kai ma ɗaya daga shi illa ne sai a ce to ga abin da za ka yi ka gyara ka ban wani wajibi a ciki aka umara tana da rukunai uku ihirami tsawafi sa'ayi in ka ƙi yin sa'ayi kwata-kwata a ka ba ka da ita in kai sa'ayi kai ihrami ka ki tsawafi ba ka da ita in ka zo kai tsawafi kai sa'ayi ba kai ihrami ba ba ka da aikin umra to shi yasa da bambanci tsakanin abin da yake jibo ne da abin da yake sunna shi wa man nasiya lum'atan gasalaha wa hadaha bi niyyatin wanda ya ballam'a na wani bawan Allah matarsa na zuwa makaranta baya zuwa ya zo ya alola yana sallah sai ta ga wani waje a sawun shi bai wanke ba ga shi busashe sauran sawun danye ce mai gida ga lam'a na lillahi wa ina ila ina yake ina yake ai dai an ji kunya wallahi mu je makaranta matanmu na zuwa makaranta wallahi mu je makaranta ba wa'azi da muhadaran da mata ba su zuwa ai abin kunya ne ka tashi za ka yi nafila matanka ta ci gyaranka a rijalu kawamuna alal nisa'i fa ya kamata kai ne kai tarbiyyanta ka nuna mata addini kullum ana son akalla ka fi matanka abubuwa kamar uku ka fi ta ilimi ka ta kuɗi ka ta ƙarfi duk abin da ta fi ka a ukun nan yana iya zama maka matsala yana iya zama maka matsala in ta fi ka ilimi zai ta ɗauke ka soko in ta fi ka kuɗi ka zan mijin hajiya sai dai ka dawo gida a ce ga makullai ta aje maka baka san ina ta tafi ba in ta bi ka karbi ka dan makara a isha'i mu ja karatu da tsawo ta za ka a bayan kyaure tana munawuki ina ka baya ita kuma tafi ka kyau da ƙuriciya kaga ba inda za ka ce tsohon banza to sai kaga an fi zama lafiya ita mace kamar kuda ce ba fa duka ba in kana da shi za ka ga walwala kuma duk an sani eh in ba ka da shi ba duka ne suke maka da'a ba sai dai ka yi ta hakuri kawai sai kai ta haƙuri a lallaba a gama lafiya shi ya sa wani mai hikima yake cewa iza sha ba sha'arul au falla qalla maluhu falaysa lahu min na nasibu idan ka tsufa duk gashinka ya zan fari ko kuma aljihunka ya zan sai karfan fana an san karfan fana? to ba ka da rabo a kansu ka yi haƙuri kawai amma yanzu ilimi ya sa sai ka ji wata ta ce ustazu nake so ustazu Allah ya ƙara mana imani to wanda ya manta da lam'a ga salaha wa hadaha lam'a kawai zai wanke ita kadai biniyatin da niyan yana kammala wanke wannan gaba ta alola da ya yi sakaci bai wanke da kyau ba wa in salla kabla zalika a ada, in yi salla kafin ya wanke sai ya mai da sallar ya mai da wannan sallar ومن تذكر المضمضة والاستنشاق wanda ya tuna kuskura baki ko shashaka ruwa ba da an shara'a filwaci bayan ya soma wanke fuska kuskura baki sunna ce shaƙa ruwa sunna ce bai ambaci facewa ba domin ka shaƙa dai za ka dace ‘yan tagwaye ne to wannan falayar ji'u ba zai dawo ya ce zai kuskure bakin ko zai shashaka ruwan ba falayar ji'u ilaihima hatta yi cimma wudu'ahu har sai ya cika alolarsa kenan kun ga bambancin sunna da fahimi sunna ba za ka dawo ba Kai ka gama sannan ka kuskura bakin farali za ka dawo ka dasa kuma ka maimaita abin da ka yi kafin wannan da ka tsallake ko bayan wannan da ka tsallake to wannan su ne sunonin alola kuma nan za mu tsaya na ji kaman cida ya yi yawa Allah ya ta mana albarka a abin da muka yi ya fishe mu kuskure in mun yi ya yace mana ya nuna mana daidai wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh